Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An kammala wunin farko a taron kolin kungiyar kasashe bakwai masu karfin demokaradiyya ta G7 a Cornwall a Ingila, inda shugabannin kasashen suka haɗu da zimmar jagorantar yaƙi da annobar COVID-19 da kuma sake farfado da hada-hada da inganta harkoki da kuma makoma mai kyau. taron kolin da birtaniya ke daukar nauyi ya samu halartar shugabannin kanada da faransa da jamus da itali da japan da kuma amurka wakilai daga kungiyar tarayyar turai su ma sun halarci taron da wasu baki na musamman kamar shugabannin australia da afirka ta kudu da kuma koriya ta kudu prime minister india narendra modi zai shiga taron ne ta bidiyo ta yanar gizo yayin da yake buɗe taron shugabannin na wannan shekara prime minister boris johnson mai masaukin baki ya ce lallai ana buƙatar wannan taron a daidai wannan lokaci kana ya ce mu tabbatar da ba mu sake maimaita kurakurai da muka tabka a cikin watanni goma sha takwas ko kuma fiye da haka ba babban jami'in a amurka a hong kong ya ce sanya sabuwar dokar tsaron ƙasa ya sa ana fuskantar tilastawa a yankin lamarin da ke barazana ga walwalar yankin da kuma matsayinsa na cibiyar hada-hadar ƙasa da ƙasa a wasu zafafan kalamai da ba sabon ba da ya yi ga Reuters a wannan mako. Babban ɗan diplomasiyyar Amurka Hanscom Smith ya kira lamarin da ke faruwan da abin takaici inda ya ce katsalandan Beijing na lalata harkokin diflomasiyya kamar ganawa da masu fafutuka na cikin gida a wani bangare na tsauraran matakai da gwamnati ke ɗauka kan sojojin kasashen waje lamarin da ke tada hankalin jama'a a ko'ina a cikin birnin. kalaman na smith na nuni da tsananin damuwa game da yadda walwalar hong kong ke saurin dusashewa wanda jami'an gwamnatin joe biden da dama suke nunawa a kan dokar da majalisar dokokin china ta kakaba wa yankin shekara guda da ya wuce masu sukan lamiri sun ce dokar tana murkushe 'yan adawa masu rajin demokaradiyya da ƙungiyoyin jama'a da kuma salon walwalan ƙasashen yamma amurka ta taimaka wa ukraine wurin bunƙasa sha'anin tsaronta inda ta sanar da taimakon tsaro na dala miliyan 150 kasa da mako guda kafin shugaban amurka joe biden ya gana da shugaban rasha vladimir putin a geneva a jiya juma'a ma'aikatar tsaro ta pentagon ta sanar da taimakon a matsayin shirin taimakon tsaro da washington ke baiwa ukraine tana mai cewa ta ci gaba da bada wannan taimakon ne saboda kiev ta tabbatar da wasu sauye-sauye da suka dace shirin taimakon zai ba da horo domin taimakawa inganta kariya da kuma karfi a tongar sojojin saman ukraine taimakon wani bangare ne na gudunmuwar dala miliyan 275 ne ga ukraine wanda aka tabbatar da shi a cikin kasafin kudin pentagon a shekarar kudi na 2021 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a ministan rigakafin covid-19 a birtaniya ya yi kashedi game da shirin sake buɗe harkoki a ƙasar a ƙarshen wannan wata yana kalaman na dai a ranar da sabbin kamuwa da cutar ya yi sama inda aka samu kashi 90 cikin 100 na nau'in cutar bai saurin yaɗo. bisa tsare-tsaren covid-19 da gwamnatin prime minister boris johnson ta gindaya za a ɗage duk wasu dokoki da aka kafa a kan annobar daga ranar 21 ga wannan watan yuni amma a wata hira a jiya juma'a ministan rigakafin covid-19 na ingila nazim zahawi ya faɗa wa gidan rediyon times cewa dole ne kasar ta yi taka tsantsan ganin yadda sabuwar nau'in cutar ke yaduwa wacce ta samo asali daga kasar indiya kalaman nasu na zuwa ne yayin da gwamnati ta ce an samu sabbin kamuwa da covid-19 8,125 adadi mafi yawa a wuni guda tun cikin watan fabrairu a ƙarshe Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta je jaddada kiranta ga hukumomin Tanzania da su daina tilasta mayar da masu neman mafaka zuwa Mozambique inda rayuwarsu ke cikin haɗari. kimanin shekaru biyu da rabi kenan suka shuɗe da ƙungiyar 'yan ta'adda suke kai wa fararen hula hari a garin fama mai arzikin mai a gabar tekun Mozambique suka kashe mutane da dama kanin suka tilasta wasu dubu saba'in barin gidajensu. Yayin da aka rage samun tashin hankalin hukumar 'yan gudun hijirar ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yaƙi da rashin tsaro na ci gaba da fidda dubban mutane daga gidajensu mai magana da yawun hukumar baba Baloj ya ce mutane na arcewa a kulli yaumi suna neman mafaka ruwa a jallo a nan mozambique ɗin da kuma cikin tanzania To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ko a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya kuke. Lafiya lau ya ya New York. New York na nan lafiya limi. Muna nan ba matsala sai dai zafi. <laughs> sai zafi eh. aka ce dan adam ne wuyan gada hali an yi zafi ku ce an yi zafi ɗazu nan ba a hmm. jima ba kuke ta hauragiyar kukan cewa ah, ah, sanyi ya ishe <laughs> sanyi <laughs> To me ya hankalinka a New York a wannan makon? To a New York ne a babba abin da muke ko kuma abin da ya ɗauki hankali sosai a nan New York shine shiri da ake yi wanda gwamnati ta ce kila farkon wata mai zuwa za a buɗe komai a New York a fara gudanar da harkoki saboda an samu nasara mutum kusan kashi 60 cikin ɗari na mutanen new york an musu mm. allurar rigakafi sun yi rigakafi shi yasa oh. da akwai alamar ranar 1 ga watan yuli wato july kenan yana yiwuwa a buɗe komai a New wannan shi ne babban kana cewa ba zo cin kasuwa nan ba sa ran kenan ba zo ke nan <laughs> eh. garin da baya bacci haba <laughs> aka ce garin da baya hmm. bacci <laughs> eh, awa 24 yanzu corona ta na ce corona ta sa ku bacci ko kuma duk da corona dai da dai sauki ina sai dai za ka samu ya danyi slow cikin dare wato an dan samu wani ɗan rauni kaɗan a cikin dare amma dai eh, raguwa amma ba haka ba dai babu ba gaskiya yadda jirgi ya saba oh. tafiya awa 24 nan baya tashi to haka ake ciki to sai dai saboda wannan harkar corona cikin dare yana jinkiri kwarai to to hmm. Allah sa har yanzu muna addu'a muna godiya ga Allah Allah kuma ya sa mu ga bayan wannan bala'i mu ga bayan wannan bala'i amin amin amin To bari mu shiga zangon gaishe gaishen mu kamar yadda muka saba bari mu bude wannan babin baba da yau aure guda ɗaya muke da shi rak. Masha Allah. Za mu bude wannan babi da taya murna ga iyalan alhaji gidan alhaji baro da na gidan babal wa'iz. Domin hmm, Rafik. taufik na goma eh. rafik hmm. taufik eh. <laughs> babalwa'i eh, wannan suna na goma wannan suna na yare ne ko dai suna ne dai sunan musulunci ne ba na yare ba ne suna ce abdulrafiq da Muhammad ah, Taufik. Ah, okay. Eh, haka ah, ashe ashe an yayyanke su ne. Eh, an ai ai. <laughs> To, <laughs> to ashe Abdul Rafiq ne to. To da Rafiq da Rafiq Taufik Baba is da amaryarsa Mansura waɗanda za a ɗaura wa auren gobe lahadi idan Allah ya kai mu iyayen ango su ne hajiya munira da hajiya kubura alhaji barau da ke hamburg a ƙasar jamus da kuma iyalan usmaniya gabaki ɗaya suna musu fata alheri na muna musu fata alheri eh, eh, <laughs> mutu raba haka to sai kuma mika ta'aziyya zuwa ga sarkin wangarawan kumashi alhaji ahmad ibrahim na rasuwan dan uwansa kuma malaminsa kenan sheikh alhaji abdulhamid fofana saifullahi sarkin musulmi a garin wanci wato mahaifin alhaji alhassan bene tsohon chairman na hajjbot kenan bayan haka kuma muna mika ta'aziyya zuwa ga sarkin yarbawan kumasi alhaji ahmed rufai aliyu alawo na rasuwar wansa alhaji abdulrazak alawa wanda shi kuma za yi addu'ansa da safin nan karfe goma a jubilee park a kumasi to su allah ji kansu ya kara wa iyali hakuri ya kyautata damu zuwa amin sun mata musulmai ku saulari wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna fadin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida maliman ya zo ya sallah domin ni na tafi tun dama aina da na likafani na mata ka ita za ta min wankan gawa ta yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya tambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai da zafu ka fada da ka

makabarta ina da wata mota mai suna toyota ciki za a sani ana maida ilan ba iyalina na gidajena na duka na basu daga nishe kafani ba takalmi ni kabari yam a aje ni bakin kabari minti biyu la ilaha illallah muhammadu rasulillah ana faɗi sai a sani a rufe ni malam yayi addu'a dangi su yi addu'a yaya su yi addu'a abokai ayi addu'a allahumma salli bayan an karanta kowa ya watse ya saura matambaya mala'ika ya zo ya ce min marabuka na dace sai in ce mai rabi yamma in ban dace ba in ce mai wasop ne ga kuku amma fasuna la ilaha To daga kasar Ghana kuma bari mu shiga mota sai jamhuriyar Nijar. Mm. <laughs> Ba za mu shiga jirgi ba saboda yadda hanyoyi suka zaba A'a, ai yanzu. Ka a sake buffa kan hanya ce dai. <laughs> To shi ke nan. To shi ke nan. To bari mu shige jirgin mu nufi jamhuriyar Nijar. Yawwa. Inda za mu fara mika gaisuwar fata alheri ta abar huce zuwa ga Hajiya Adama Mai Goro hana mai kuɗi ki ba da bashi a unguwar birni da bagaran. Sai kuma gaisuwar abar huce zuwa ga Ibrahim loga da halimatu trablis waɗanda ah, suka aure da su fauziya ibrahim loga da angonta muhammadu to allah ya sa an yi wannan aure a dace allah kuma ya sa dukan waɗanda suka halarci wannan aure sun isa gida lafiya muna miƙa gaisuwa a bari ya huce zuwa ga bala doga da iliya burunjin ƙauye a maraɗi sai kuma gaisuwa ga hajiya hawa da mijinta malam ibrahim iyayen rebeka hamza a garin kirya maraɗi allah sa kirya na hakan daidai ne na gwamnati hmm, <laughs> to ni ma bari mika gaisuwar abari ya wuce har yanzu dai a jamhuriyar nijar din gaisuwar albari ya wuce zuwa ga alhaji babu naira mai atamfa da mustapha garba wai babu naira fa to Allah ya kawo nira din eh mai atamfa kenan da kuma mustapha garba to sai kuma kotso mai atamfa da tasi'u tega mai takalmi dukkaninsu a kasuwar dole da bagaram sai kuma hajiya fatima da salamatu matan babu naira alheri in kin bani dama in fada tarayyar najeriya to shi kenan bismillah yawwa to bari mika gaisuwa a bar ya huce zuwa ga pastor yaro martins da mrs lydia johnson da reverend mailumo dallaji sai kuma reverend don john da pastor paul gidado da mr stephen bahago sai kuma mr samuel hari da mr lawrence zango da mrs ruth ashin da kuma pastor bob manuel da kuma pastor stephen ago wannan muna mika muku gaisuwa ta musamman na abin ya huce. To gaisuwa bari ya huce zuwa ga tafin digata da abokan aikinsa Reverend Emmanuel Bot da Reverend Matthias Polycarp sai Reverend Gabriel Agilson da Reverend Hosea Nansen sai Mrs. Faith Dawat da Miss Cindy John da Mr. Ibrahim Bitrus da Mr. Alfred Micheliza da Dr. Emeka Ikwenu da fatar an tashi lafiya Allah ya sa na faɗi <laughs> sunan Emeka Ikwenu Emeka Ikwenu kin san akwai jinjunan da ake da ake Igbo Kwenu eh, yawwa shi ne nike ce ekwenu. Eh, ne <laughs> eh. nan kuwa eh haka da ne <laughs> abin nan Alfonso ya mana gyara an akwai wani abu alfonsus igwe igwe namu ya mana gyara haka da fatar an tashi lafiya sai kuma alhaji lukman abbas mai lux water a birnin kumasi da alhaji aminu mahmud abbas da alhaji basit nuhu abbas sai kuma alhaji aminu da aka fi sani da aminu boya muna mika muku gaisuwar a bar ya huce a birnin kumasi. ce masu yin magana suka ce komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu ja birki na mu karanta labari da muke da shi yau. To. To in eh, wannan labarin ma har yau har wa yau ma Hadiza Isa wadace ta aiko mana Hadiza kuma kowa ya saba fulata na ce sabili da haka <laughs> ba mu muka ba fulani sai ne mutum da Hadiza. Haka nan ne. Ita da kanta. Haka nan ne. Take take jan kafa yan wata <laughs> fulani. wai Hadiza ce ta aiko da wani labari ta ce wai wani bafulatani ne eh. eh, fatan yashi ta dakushe to sabili da haka sai ya dauki eh, fatanya ya kai ba abokin shi latani shi kuma makeri mai sunan ka shi kenan fatanya ta tazo taso bafulatani mai mai fatanya ya kai abokin shi babban latani makeri ya ce a wasa mashi fatanya Eh. to shi kenan sai bakeri bayan ya gaba ko da fatanya nan ta koɗi sosai ba fulata ne ya dawo ya karba bayan ya sallama suka gaisa sai shi bakeri mm. ya mika fatanya abokin shi ba fulata ne manomi da ya kawo mm. a wasa musu mm. fatanya har bayan ya yi nisa kenan sai ya kira jauro ya kira <laughs> abokin shi ya ce kaji eh, ka dawo nan eh. sai ce mishi to idan ka ka karbi fatanyar nan in za ka tafi kada ka ɗora fatanyar nan a kafaɗarka <laughs> ka ɗora ta kasa a kafaɗa ake saka fatanya eh haka yake ko gatari haka in za a eh, gona eh eh, eh nan ake rataya a kafaɗa ake da da <laughs> ake ajinta sai sai me takwaranka eh. ya ce mashi ka ɗora a kafaɗarka wasu <laughs> saboda idan ka ɗora ka in ka ɗora ta a kafaɗa ‘ya'yanmu za su mutu. Oh. ka ɗora ka faɗa ‘ya'yanmu za su mutu. Mm. Yawwa kai ko mu fulata ne da mugunta. Mm. Kana barin gidan <laughs> makeri don <laughs> mugunta zai kace kaji. duk ku taru ku mutu sai ɗauki hoton ya ɗora a kafadarsa ashe bai sani ba ana cire ta daga wuta ne ya iso gidan sabili da haka wanda yana so ya mishi kashedi ne cewa kakka ɗora eh amma ya masa kashedi a kaikaice yawa ya mishi kashedi a kaikaice shi ke <laughs> nan shi yana neman ya mashi mugunta ya ce ku taru duk ku mutu duk ƴaƴan ku su mutu ya ɗora a kafaɗa yana a kafaɗa jin eh, zafi ya ji kuna ya ji kuna ya kone shi ba zai ɗauki ya daga kota kotar fatanya ɗin ya daga kotar da fatanya ya wurga da ita yana zagi hadiza take cewa wai wai a tambayi masu sauraro wai da shi wannan bafin latinin da ya kawo hmm. gyaran fatanya da shi wanda ya gyara wa ne fi mugunta wanda <laughs> wanda ya ce kuda ko mutu da wanda ya gyara ce ya dora ya kode wa ne da ya yi mugunta ba ya yi ya jarraba shi ne <laughs> ya ga irin kirke shi <laughs> Eh, saboda wanda ya baka abinci wai da wane ne fi mugunta kuma wane ne fi wuta a cikin kin ga na kasa hakuri har na fito ni ma na ba da ra'ayi na akai <laughs> to za mu dola shi mu je kai ma ko kana da magoya baya za mu dola shi a shafinmu da sada zumunta facebook mako mai zuwa ma karanta muhawarar da za a yi kan wannan na ga malama hmm. tilu na daga mana hannu sabili da aka tilas mu birki ne yanzu a madadin baba ya koma keri alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zama lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.